Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana wannan kana akan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma da dalol. Sai kuma tasha Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum sarfil hashin gumel ne tare da Aisha Ma'azu da ma sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ranar Alhamis goma ga watan Agustan shekara ta 2019. cikin shirin za a ji cewa masana sha'anin tsaro sun fara jan hankalin gwamnatocin kasashen yankin sahel da bukatar musayar bayanai a tsakaninsu kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ware duk ranar goma ga watan oktobar kowace shekara a matsayin ranar tunawa da wayar da kan al'umma game da masu larurar ɓacewar hankali haka kuma kan wannan batu ne ma za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku amsa tambayar mu tambayar mu ta yau ita ce menene ra'ayinku game da masu larurar ɓacewar hankali Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu bisifili biyar biyu shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni daga Najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran duniya ne 'Yan Najeriya da suka fita daga kungiyar Boko Haram na fuskantar matsalar komawa cikin sauran al'umma a sakamakon fuskantar tsangwama da suke yi. A wani shiri da ake gudanarwa a asibitin kula da lafiyar kwakwalwa da ke birnin Maiduguri, ana jinyar tsofaffin 'yan bindigar inda ake ba su taimako a yayin da suke ƙoƙarin komawa cikin sauran jama'a su ci gaba da rayuwa. Ibrahim Dubji dan shekaru 56 da haihuwa har yanzu yana kokarin ya daidaita rayuwarsa bayan fitowa daga dawa. Kusan shekaru uku kenan tun bayan da ya bar kungiyar. Dan kungiyar Boko Haram ne shi a baya. Mayakan da suka dinga buya a cikin daji yankin arewa maso gabashin Najeriya. Shi da sauran mayakan kungiyar sukan je su mamaye ƙauyukan yankin su kuma kai hare-hare. Ya ce ya yi gwagwarmaya da tsatsaurar aƙidar kungiyar. akwai dan yaya na muna tare da shi kusa da shi muna tare muna yi wahala ne tare da shi a gaba na sun zo sun kashe shi ina gani ina ji sun zo sun kashe shi to kawai muna zama tare da su dai Ibrahim ya tsere daga kungiyar ta hanyar wani shiri da ake, da ake kira Operation Safe Corridor, shirin gwamnatin Najeriya na sauya tunanin masu tsatsauran ra'ayi da taimaka musu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Alhamis cewa wata babu batun ɓatanci ko neman kulla makirci a tattaunawar waya da ya yi da shugaban Amurka Donald Trump a watan Yuli. Lamarin da a yanzu haka Majalisar Wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan Democrat ke gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban. Zelensky ya faɗa wa manema labarai a yau Alhamis cewa a lokacin da suka yi wayar ba shi da masaniyar cewa Trump ya ɗauki matakin dakatar da miliyoyin kuɗaɗen agajin soja da ake ba Ukraine. A wani sakon Twitter da ya rubuta yau Alhamis, Trump ya ce ya wato Trump ya ce ya ci a ce kalaman shugaban Ukraine na baya-bayan nan ya kawo ƙarshen yunkurin da ake yi na tsige shi. Zelensky ya kara da cewa burinsa a lokacin wayar shine su shirya lokacin wata ganawa nan gaba da Trump don ya samu damar tattaunawa da shi akan canza yadda yake bayyana Ukraine a matsayin kasar da ake cin hanci da rashawa. Shugaban na Ukraine ya ce Amurka bata bata wato bata bata sharuɗan zama a tattauna ba. Masu sauraro kada a sha'afa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A yau Alhamis ake sa ran kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai gana don tattauna batun farmakin da sojoji ke kaiwa arewa maso gabashin Siriya wanda Turkiyya ta bayyana a matsayin tsararren farmakin yaƙi da ta'addanci. Yayin da galibin mayakan yankin da wato yayin da galibin mayakan yankin Kurdawa ne ake neman a taimaka musu don kare al'ummarsu daga kisan kare dangi. A jiya laraba ne turkiya ta kaddamar da kai hare-haren da ta daɗe tana shiryawa da zimmar fatattakar dakarun kurdawan da take yi wa kallon 'yan ta'adda. Saɓanin yadda yawancin ƙasashen yammacin duniya ke ɗaukar dakarun kurdawan a matsayin su wajen yakar 'yan ƙungiyar ISIS. Sojojin Turkiyya sun fara kai hare-haren 'yan kwanaki bayan da kwas. wato bayan da kwatsan fadar gwamnatin amurka ta ba da sanarwar cewa za ta janye dakarunta daga yankin matakin da ya janyo suka sosai dakarun turkiya sun fara kai hari daga sama kafin daga baya suka tura sojojinsu ta ƙasa a yau alhamis ma'aikatar tsaron ƙasar ta ba da sanarwar cewa suna ci gaba da kai hare-harensu cikin nasara ba tare da bada wani karin bayani ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da kare wannan mataki a yau Alhamis inda ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa turkiya ta daɗe tana shirin kaiwa Kurdawa yaƙi wannan rikici tsakaninsu ba yau suka fara shi ba. Babu sojojin Amurka a kusa da inda ake kai hare-haren. So nake mu daina waɗannan yaƙe-yaƙen da suka ci suka suka ƙi cinyewa. ya kuma yi gargadin cewa zai kakaba wa turkiya takunkumi har in ba ta bi sharuɗan da ta gindaya mata ba Aisha ma'azu kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla a yayin da 'yan ta'adda suka zafafa kai hare-hare 'yan kwanakin na kasashen Mali da Burkina Faso da jamhuriyar Nijar. masana sha'anin tsaro sun fara jan hankulan gwamnatocin kasashen yankin sahel a kan buƙatar musayar bayanai don ganin an samu nasara kamar yadda za a ji a hira sulaiman barma da alkasim abdulrahman wani mai sharhi kan sha'anin tsaro ni abu na ɗauka kamar sun ƙara ƙarfafa alaƙoƙin da ke tsakanin su kama bambancin sunaye da bambancin jagorori bai sa suka ƙi gamuwa da junansu ba wajen masaya husa'u saboda abubuwan da ake gani kamar masaya husa'u ne suke kara ƙarfi kuma da raunin da ake samu na kasashen musamman a bangaren burkina faso da bangaren mali kana ganin ƙasashen suna ta ƙara raunana kuma cece kuce ya yawa na siyasa da cece kuce ma tsakanin talaka da gwamnati ko a ce ma rashin yarda kuma da matsaloli eh, wanda aka rika samu na kabilu a cikin wannan kasashen yana ga wannan abin shi kuma sai ya kara musu danko to yadda ake ciki a yau ya za a iya kwatanta tasirin Eh, kamar sojojin kasashen waje da ke jibge a kasar mali burkina faso da ma waɗanda ke nan nijar kasan in ka ɗauki kamar yankin mali sojojin da ke da kwai da duka dakarun da ke da kwai aikin su ba iri ɗaya ba manhohin su ba iri ɗaya ba wasu suna wakilta kasashen su ne wasu suna wakilta wasu ƙungiyoyi wasu suna wakilta majalisar dimkin duniya kuma kamar yadda na ce muka irin aikin su ma ba iri ɗaya ba in ka ɗauki ƙasa kama burkina faso tabbas akwai dakarun horon shi mai abin da ke zamana da su can da farko bamban yake da matsalar da yau burkina faso ke fama da ita kamar irin dakaru ne na barkan wanda suke cikin nishar in ka ba tun da ga zaman da suke zaman ita wannan kungiya ne ta barkan ba kasar bane ta kawo su don kawai su ta shiga musu yaƙi a'a saboda basu wani tsarin su na bai daya bisa yankin kasashen na sahel suka diba wace kasa ta zama tsakiya kasar nijar ce to suna son su aje kayan su nan to ga yanda za a ku aje kayan ku kaga yanda suke haya wurare da wasu abubuwa alkasim abdulrahman kenan wani masanin tsaro a hirar su da wakilin musulun na barma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar goma ga watan Oktoba kowace shekara a matsayin ranar tunawa da wayar da kan al'umma game da masu lura ɓacewar hankali kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a hirar da Muhammad Ibrahim Kwari da Dr. Asma'u Abba Garko likitan larura ƙwaƙwalwa ta asibitin Malam Aminu Kano. Um, ita wannan rana an ware ta duk goma ga watan goma kenan goma ga watan oktoba na kowace shekara za a yi shi saboda a samu wayar da kai na al'umma game da cututtuka da suke shafar kwakwalwa hmm. so ake a sami wayewar kamar yadda na faɗa sannan kuma a rage kyama na abubuwa yawanci zaka ga mutane ba su har yanzu ba a karɓi abubuwa na ciwon kwakwalwa ba saboda haka dai shine aka ware wannan ranar saboda mutane su fahimci ranar da mahimmancinta kamar mu a nan lardin yawanci eh, an daɗe shekara da shekaru ana alakanta ita lalura kwakwalwa ɗin watakila da wani yanayi na abin da aka fi kira ko dai kai ko makarai kina so ki ce yana ɗaya daga cikin hikimomin da yasa aka keɓe wannan rana watakila a wayar da kan jama'a cewa irin wannan lalura ta kwakwalwa da ta kan samu dan adam ba lallai tana da saba ko kuma ba da nasaba da abin da ake danganta ta da shi na makare ko kuma iskokai ba yawanci idan aka zo aka yi bincike zaka ga akwai dalilai da suka kawo wannan abubuwan wata gado ne wata kuma wasu abubuwa ne na halin rayuwa yau da gobe hmm. da suke samun mutum hmm. zai iya samun waɗannan matsalolin hmm. Ah, kuna karfafa gwiwar mutane su zo asibiti kenan domin a duba su eh gaskiya ne hmm. kullum ma abin da muke faɗa kenan saboda yawanci mu kamar abin da yake faruwa da mu shine duk lokacin da ka cewa na ba shi da lafiya ka fara ganin alamun saboda yawanci mu rashin rashen lafiyar mu mutum shi da kan kanshi baya gane yana da matsala wani ne daga gefe ko wanda yake kusa kusaci da shi zai ga abubuwan da yake yi bayan da yake yi da ba hmm. ai kuwa akwai matsala wata ta san su ma a tsakanin su kafin kai daga karshe a zo a yi tunkare ka to abin ita kamar um, fitsarin kwanci da yara kan yi shi ma yana da nasaba kenan wani watakila da lalura ita kwakwalwar yawanci gaskiya hmm. yara yawanci inda yaro ya wuce shekara hudu zuwa biyar yana fitsari in kwanta da dare ya fitsari to matsala ce in dai aka a misali musamman ma kuma an kai shi sauran likitoci da a yanzu an ci gaba a harkar lafiyar kanta zaka ga likitoci kala kala kala akwai likitan da shi abin da ya gwanance a shi ne harkar mafitsara to in dai a misali an kai mutum wurin su ya ce ba shi da matsala ko a gadon bayansa ko gadon baya kamar ina maganar um, gadon baya spinal cord mm. yawanci waɗanda suka samu matsala a spinal cord ɗinsu suna lakar yawanci sai kaga ba sa iya rike fitsari to inda ba a misali aka je aka tabbatar da cewa ba kaza bane ba kaza bane to yawancin aka turo su wurin mu ana ba su magani kuma suna jin sauki fitsarin kwanciyar is a mental illness mm. kusan dan shekara idan za a yi wannan taro ko biki ko gangami akan fitar da wata alkibla ko kuma wani bangare na shi yanayin wannan cuta ɗin ta kwakwalwa a yi mai da hankali a kansa bana menene taken bikin na bana taken bikin bana shine kare kai daga kashe kai idan muka ce kashe kai a kalmar hausa ce hmm. amma a turanci watakil za a fi fahimta ta ita ce suicide shine abin da bature yake cewa suicide wato mutum ya kashe kansa da kansa eh mutum ya kashe kansa da kansa to kuma shi wannan ma'anarta bisa ma'anarta ta zo da cewa mutum zai kashe kansa da niyyar da kan kansa da niyyar ya halaka kansa ba tsautsayi ba ne yauwa eh. yana sane ya ɗauki ransa da kansa likitan larura kwakwalwa ta asibitin malam aminu kano kenan wato asma'u abba Garku da hirarsu da mahmud ibrahim kwari To a gaida to an jima kaɗan za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu ta yau ita ce menene ra'ayinku game da masu larurar bacewar hankali? Maudu'in mu na yau kenan sai a shirya a kira mu an jima kaɗan kafin nan a shakata da marigayi shata. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu na mu na farko yau daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana injiniya dan Juma mai gidan bidiyo daga nan garin kasuwar magani a nan karamar hukumar Kajurin Kaduna Najeriya. To injiniya dan Juma menene ra'ayinka game da masu larurar bacewar hankali? lallai kam na ji a mazu ra'ayi zan ba da ra'ayi na dangane da masu laluran kwakwalwa wannan hmm. muna kira ga ainihin mawadata lallai kam kamar yadda masana wannan masaniyar dinnan da ta faɗi daga Kano hmm. cewa lallai shi lalluran kwakwalwa akwai wanda suke kirkira wa kansu ta hanyar shaye-shaye da hmm. shaƙe-shaƙen abubuwa marasa amfani inda za su jirkita kwakwalwa amma akwai waɗanda suke na Allah da annabi ne to muna kira ga al'umma duk wanda aka fahimci lalura nan nashi ta hanya Allah da annabi ne ya kamata a yi abin da ya kamata wajen ganin an jawo shi a jika an nema masa magani don ganin ya samu waraka akan wannan a ah, lalura muna fata Allah ya kara tsare kuma ya zauna injiniya wato dai ka ce wannan larura ta Allah da annabi to su ma wanda suka samu matsalar shaye-shayen ta juya ai su ma ya kamata a kula da su dan dai ka tafi na so mu yi wannan magana da kai to bari mu koma Kaduna wane ne akan layi da Kaduna Salamu alaikum Amin wa alaikum assalam ya sunan malamin a sunana Abdullahi Lala na tashar mota kawo a Kaduna tare tarayyar Najeriya to malam Abdullahi menene ra'ayinka me kake gani kake game da larurar bacewar hankali a kaga na farko da yana da kyau gwamnati ta yi wani tsari mm. Wannan ya kamata a ce kaman kaman hakimai da kaman sarakuna mm. a ba su wani irin karfi wanda za su dinga jawo al'ummansu a gare su lokaci-lokaci suna jin ainihin wa'ansu matsalolinsu saboda su kuma su ɗauka su kai ma gwamnati sannan kuma su masu hannu da shuni su masu haɗa hannu da ainihin sarakuna da hakimai saboda irin wa'annan masu wani zaka ga talauci ne wani kuma yadda wani ya faɗi ya ce kaman hmm. shaye-shaye wani kuma na Allah da annabi ne hmm. to in aka haɗa hannu da al'umman wato a samu wani shiri da za a dinga tallafa musu ana duba da lafiyarsa ana ba su magani kenan ko sosai ma kuwa mm. to kaga in aka yi haka to da a samu raguwan wannan bacewan hankalin to in aka yi haka gaskiya za a samu wannan To muna kokari gwamnati dai ta shigo cikin al'amarin nan saboda a samu mafita da fatan za ku tashi da to mun gode Allah to Allah ya sa mu dace malam Abdullahi to bar mu je Nasarawa daga Kaduna wani ne a Nasarawa Muhammadu ne Malam Muhammadu to menene ra'ayinka game da matsalar larurar bacewar hankali bisa ga laluran bacewan hankali maganan shaye-shaye nan matasa suka sa gaba mm. ya kamata dan gwamnati tana son wannan abin ya ragu mm. to a kara ma hukuma karfi mm. da kowane sako kuma hada da sarakunai da masu angwanai a sa ido a kan matasan don ana so wannan laluran ya ragu ma yin hakan Allah ya gada a samun sauki a kai. To Malam Muhammadu mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je Zamfara wani ne aka layi daga Zamfara? Kuna magana da Muhammad Sani daga Gusau. To Muhammad Sani muna sauraron ka. Sani da Allah gaskiya ko uwaye suna da gudunmuwar da za su ba game da ɗiyansu don yanzu hauka in ta ganta mata shaye-shaye ce mahiya hmm. da waya ka ga a ce wai mutum wanga ciwo ne kama shi amma akwai ciwon ma yana kama mutane eh. akwai ciwon kamar mutum ya eh? shiga ciwon damuwa ko akwai ciwo da dama da suke kama mutane eh. na lura akwai su gaske akwai shi amma dai yanzu na shaye-shaye yawa Mm. Wato an fi an fi matsala mm, samun matsalar na shaye-shaye. An fi samun matsala na shaye-shaye in ka ga za ka iska mutum goma yanzu mahaukata ne amma za ka ci duk shaye-shaye ne. To Allah ya kare mu kuma ya ya ba da ikon kaucewa wannan ɗabi'a to bari mu tafi jihar Yobe wani ne akan layi daga Yobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Ana magana da, da garba injiniya na garin da ke karamar hukumar Bursari jihar Yobe. To garba injiniya muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? To a gaskiya a maudu'in naku fa yawancin sun yi maganganu. Hmm. Yawancin yawancin hauka din ka gani daga kwaya. Hmm. Saboda mutane suna shan abin da ya fi karfin su. a gani mm. akwai na damuwa din ma akwai na talauci ma kuma akwai kuma wanda ake haifansa da su mm. babu wanda ba haka yi dami addu'a ubangiji Allah ta kaita al'amarin to amin ya rabi garba injiniya da garba injiniya na garin dabci to mun gode kwarai da gaske bari mu koma Kaduna wani ne aka layi da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin wa alaikum assalam Sharafila Hashim Gumal barka da yammaci yawa baka kadai Suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan najeriya to alhaji musa ka ji batun mu na yau dai eh to na ji batu ne wa amma ka san shi rashin hankali ko kuma in ci taɓin hankalin na kamar ya kasu kaso uku kaga dai na mm. farko akwai na Allah da annabi na mm-hmm. biyun su kuma akwai na talauci mm. na uku su kuma akwai na shaye-shaye amma dai daga cikin kaso ɗari yanzu kaso tamanin da biyar kusan shine ma na shaye-shayen saboda in kika dauka ga duk irin abubuwan da da matasan mu suke gani suke burgewa ne kuma ni a koda yaushe zaka yi kwatance da cewa wani idan mutum ma ya zama dan shaye shaye wa zaka burge da haka ya kamata a ce mutane su tsaya su lura ita wannan maganar kwakwalwa din nan akwai matsaloli da yawa kuma kaga mu kaman mu a nan Najeriya yanzu mm. ai da akwai yan siyasa ma da kai da gani ka san suna tabin hankali saboda bai dalili na kaga a yanzu a ce a ga mutum ya ɗaya da yara tiriliyan kaza miliyoyi kaza miliyan ɗari takwas a kasan kai daga ji kasan makwalwar shi ba ta da kyau da haka ya kamata dai abu ne da ya wuce hankali kenan hmm. wato abu ne da ya wuce hankali kenan ai da mutumin da misali ya zo a matsayin shi na shugaba ya zo ya ɗeba kamar tiriliyan ɗaya ba inda za shi da ita bai isa ya cinye ta a rayuwar shi ba to ka kwakwalwar ta riga ta nuna mai cewa akwai taɓan hankali a Allah kare da haka kawai muna dai fatan Allah iya mana da iyawarsa Allah ya kare mu Alhaji Musa Garo a tashi lafiya. To amin mun gode Alhaji Musa Garo to bar mu je Niger. wani ne akan layi ga Naija? Ibrahim ya wanke hula garin mai gode a Kimba. To Ibrahim ya wanke hula muna sauraron ka me zaka ce game da maudu'in mu na yau? To shi wannan shugaba namu Alhaji Musa Garo ya riga ya gama bayani. Hmm. domin saboda kaso tara a cikin ɗari duk mafi yawanci masu taɓin hankali in za ka bincika kuma bincika ƙwarwarsu mafi yawancin su shayi. Hmm. yawwa domin saboda yawa yanzu a ga mahaukata samun wanda yake hauka na Allah da annabi ne yana da wahalar samun yanzu to ba wani abu da ya dace ainihin shugabannin mu kamar bangaren ainihin abubuwan da ke sa maye din nan hmm. ya kasance an mai da hankali a bangaren shi an magance shi to Allah ya samu dace amin to mun gode malam Ibrahim to bar mu je Kaduna wani ne aka layi da Kaduna to lashin gumar barka da lasariya yawa baka ka dai So a gaskiya maganan waɗannan mutane masu ciwon kwakwalwa abin na mu mamaki ni tambayan da zai kamar kasashen turaku ana ganin su suna yawo akan titi haka eh, akwai masu matsala mm, akwai akwai ana akan samu masu matsala kwakwalwa irin wannan da ake samu ba akan ɗauki matakin gaggawa a kai su inda za a kula da su a ba su magunguna domin a saisaita su. To, to kaga matsalar mummunan na jiya Sharfilu ko da kamar muna muna da sakatiri idan ka je shi sa su ma ba su su ɗauki mutanen su kai kuɗi ne ake kashewa kafin a duba ma mai ka da sauransu to kuma ba a shekin kuɗaɗen talaka ya kamata a ce gwamnati ne ta kwakwalwa a ce wannan a ce treatment da za a masa kyauta ne inda hmm. wannan ba shi dama kansa ba Allah ne ya jarabce shi da wannan abu sai ga mutane ba su ba suna barin marasa lafiyansu a gida suna yawo anguwa layi layi saboda ko sun je ba su da kuɗin da za a duba su muna jin hankalin gwamnati sun mataki kan wannan abu da fata za ku tashi lafiya. To mun gode Murtala da wannan sako na bar mu je Filato wani ne akan layi daga Filato? Didi ne daga Filato Lantan South. To Didi muna sauraron ka me za ka ce game da me ra'ayinka game da masu larurar bacewar hankali? Eh masu irin wannan halaye din sai dai a kawar da shan a kawar da shan su tramol da su mm. wiwi da sauransu dai idan an kawar da wannan a kasar Najeriya to za a zauna lafiya wato dai da alamu dai duk to mun gode ya jiji da wannan ra'ayi naka da alamu dai a kira mu yau duk matsalar kwakwalwa ce eh. ta ke damun wato tafi yawa kamar yadda muka ji yawancin masu raro sun faɗa to da kiran ɗaukan waya muka kawo ƙarshen ɗaukar wayar mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ya wannan lokaci za mu sake ba ku dama mu buɗe rayu ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe biyar saura minti biyar yanzu kuma sai wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan kungiyar manchester united ta ingila ole gunnar solskjaer da yanzu haka ke fuskantar matsin lamba da barazanar rasa aikinsa ya zargi 'yan wasan kungiyar da kokarin kulla makarkashiyar da za ta raba shi da aikin nasa solskjaer yana ganin 'yan wasan na kin tabuka abin a zo a gani ne domin kawai a kore shi daga aiki a daidai sa'ad dangantaka ke neman yin tsami tsakaninsa da 'yan wasan tun bayan kashin da suka sha a hannun Newcastle a wasan Premier a ƙarshen mako. Rashin nasarar ta United a ranar Lahadi ta sanya ta koma matsayin ta goma sha biyu a teburin gasar ta Premier. Yanzu haka dai kotun na fuskantar matsin lamba kan ya gaggauta gyara matsalolin da suke fuskanta duk da cewar watan jiya mataimakin shugaban kungiyar Ed Woodward ya ce zai ci gaba da mara masa baya. To sai dai wasu rahotanni na nuni da cewa mai yiwuwa Manchester United din ta sallami Solskjaer a cikin wannan watan muddin kungiyar ta sake shan kashi a wasan da za ta fafata da Norwich City a ranar 20 ga watan Oktoba. Tsohon dan wasa mai tsaron gida na Chelsea da Arsenal Peter Cech ya rattaba hannu kan yarjejeniyar tsare ragar kungiyar kwallon gora ta kankara wato ice hockey ta Guilford. Cech dan kasar jamhuriyar Cech wanda ya dade yana sha'awar wasan ya sami damar ne bayan da ya dade yana atisaye tukuru tun bayan da ya yi murabus daga buga kwallon kafa. Jack mai shekaru 37 ya ce yana fatan zai baiwa matasan 'yan wasan gudunmuwa domin bunƙasa ƙungiyar ya ce bayan shekaru 20 da ya yi yana ta maula wannan dama ce da zai fuskanci wani kalubalen na rayuwa a wasan da yake kaunar kallo tun yana yaro. Hukumar kwallon kasar Spain ta haramta wa dan wasan gaba na kungiyar Barcelona Usman Dembele buga wasanni biyu. A ranar Lahadin da ta gabata alkalin wasa ya baiwa Dembele jan kati a wasan da Barcelona ta doki Sevilla da ci hudu da nema. saboda kalaman rashin da'ar da ya furta wa alkalin wasa bisa wani hukuncin da ya yanke masa wannan ce ta sa a jiya laraba kwamitin da'ar kwallon kafa na kasar ta spain ya haramta wa dembele buga wasanni biyu hukuncin na nufin dembele ba zai buga wasan da barcelona za ta yi tattaki zuwa eba ba a ranar tara ga watan nan na oktoba haka kuma ba zai sami damar shiga fafatawar da ake kira el clasico ba da real madrid a ranar 26 ga watan nan na oktoba murtala faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To a gaida Murtala, to kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Aisha ta gama da takaitattun labaran duniya. Najeriya da suka fita daga kungiyar Boko Haram na fuskantar matsalar komawa cikin sauran al'umma sakamakon fuskantar tsangwama da suke yi. A wani shiri da ake gudanarwa a asibitin kula da lafiyar kwakwalwa da ke birnin Maiduguri, ana jinyar tsofaffin 'yan bindigar inda ake ba su taimako a yayin da suke kokarin komawa cikin sauran al'umma su ci gaba da rayuwarsu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a yau Alhamis cewa babu batun ɓatanci ko neman kulla makirci a tattaunawar wayar da ya yi da shugaban Amurka Donald Trump a watan Yuli. Lamarin da a yanzu haka Majalisar Wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan Democrat ke gudanar da binciken yiwuwar tsige shugaban. Zelensky ya faɗa wa manema labarai a yau Alhamis cewa a lokacin da suka yi wayar ba shi da masaniyar cewa Trump ya ɗauki matakin dakatar da miliyoyin kuɗaɗen agajin soja da ake ba Ukraine. A yau Alhamis ake sa ran kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai gana don tattauna batun farmakin da sojoji ke kaiwa arewa maso gabashin Siriya wanda Turkiyya ta bayyana a matsayin tsararren farmakin yaƙi da 'yan ta'addanci yayin da galibin mayakan yankin da Kurdawa ne ke neman a taimaka musu don kare al'ummarsu daga kisan kare dangi. To adalla masu raro da takaitattun labaran muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada a manta za a iya ziyarta shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta mu na voahausa.com ko sashen hausa.com da kuma ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta ba da umarni ta haɗa ko kuma haɗa shirin sai ma injiniyan mu ta yau Tian Wang ni Sarfila Lahashin Gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.